بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا an daura aure tsakanin ma'aura sai Allah ya yi wa namiji rasuwa to ita za ta yi Takaba, ba za a ce ba su sadu da ita ba za ta yi mai takaba wani lokaci mace ba ta takaba in an sake ta kafin jima'i da ita an daura aure namiji bai shiga dakinta ba sai mai sai ce baya kaunanta ya sake ta to a wannan ali babu mai idda kanta hmm. kun san shari'a ta saba hankali amma in mutuwa miji yayi za ta yi mai takaba amma an sake ta babu mai eh, babu idda su mun karanta na farko ko? na biyu aya tana gaba kun gane ku. aya tana gaba game da fatawan nan Allah ta'ala ya yi magana kan al'amarin saki ya ce akwai ayan da ta yi magana a kan wannan alamari insha Allah ta'ala za mu zo mu karanta bayani a kai na'am game da tambayan nan wanda aka yi cewa idan an saki na mace kafin a kusance ta bayan dauran aure to akwai dalilin da ke nuna cewa babu idda a kan mace wannan hali kun gane ko amma in rasuwan mijin ya yi himnu kasir ya ce ayan da ke magana akan iddan ko takaba wata hudu da kwana goma hukuncin ya shafe mace wanda an riga an fara zaman auratayya da su da waɗanda ba fara ba ba fara saduwa da ita ba hukunci ɗaya ne amma abinda ke nufi cewa abinda ke nuna cewa in an sake ta hukunci ya bambanta shine fadin Allah ta'ala a suratul azab aya ta tara. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma tallaqtumuhunna min qabli an hunna, fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasariohunna sarahan jamila ya ku wadanda suka yi imani idan kun aura muminai mata thumma muhunna, sannan kuka sake su min kable an ta masu hunna gabanin ku shafe su me ake nufi da shafa nan jima'i tun ba ku yi jima'i da su ba sai kuka sake su to fa malakum alayhinna min iddatin tatadunha babu idda da waɗannan mata za su yi saboda ku kun gane ku? babu idda a kansu wannan shine dalili alhamdulillah sai tambaya ta biyu game da na macen da ta ci bashi akan abinci wanda haki ne akan miji kuma da miji ya dawo sai ki biyan bashi shin in ita ta ɗauka daga dukiyar miji ta yi laifi a'a inda ta ɗauka ta biya bashin nan ba ta yi laifi ba domin ciyarwa hakin namiji ne ba hakinta ba ta yaya za a bar ta cikin bashi na abincinta ko na yaranta akwai indu wanda ta kai shakawa zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mijinta me tace tace mijina mai rowa ne baya ba mu abinda zai ishe mu abinda zai ishe ni da yarana kuma yana da hali sai annabi ya ce huzi ki ɗauka min malihi daga dukiyansa abinda zai ishe ku ma ya kafi ki ki abinda zai ishe ki da yaranki kun gane ko sau da haka inda ta san akwai dukiyar mija annunta ko akwai wurin da za ta samu halal ne <laughs> eh, halal ne kuma mazaje su ji tsoron Allah ko da cafanin yini daya lokaci daya haki ne a kan ba in ta ci bashi ka dawo ka biya lada ne gare ka alkhairi ne gare ka karuwa ne gare ka na'am ta kuma iyayen mata su ji tsoron Allah mai yiwa kin sayi abincin dare biyar a bayan miji ko kin ci bashi dare biyar a kan abincin gida amma da miji ya dawo sai kika ce dubu biyu me kika ci a wannan lokaci halal ko haram haram domin daga cikin waɗannan kudade wasu ke samu a dashi ko ji tsoron Allah kuma ku mazaje ku kyautata masu kara bar su cikin kawai dai kudin cefane an gama a samu kyauta mai tsokawan lokaci in Allah ya maka wadata ina kuke kowai karba dubu goma goma <laughs> to da wuya su debe wani abu daga kudin cefane ko wani abu amma ba su da sana'a sun zauna saboda ku amma ka samu dubu dari ka boye ka shigar da shi kasuwanci ko dubu biye-biye babu <laughs> a kyautata masu domin rashe ne ke sa su yi karyawan lokaci musamman wasu abubuwa tufafin yara su ne fa ba sai sun tambaye ka ba wasu mazaje ba su yi daga waɗannan kudade ne suke samu maneji su sai yan da mene ga yara <laughs> sau da haka mu dai hakuri da su eh, Allah ya daukaka mu a kansu musamman saboda ciyar wannan wabi ma an faku min amwalihim Allah ya daukaka mu a kansu musamman akan ciyar da su tufatar da su mu ci gaba alkhairi ne gare mu Allah ya sa mu dace ta ana tambaya kan wanda ke sallan na eh, raka hudu a lokacin yaka sallame a cikin sallan fila, menene hukunci wannan al'amari to akwai hadisai da suka nuna cewa ba laifi mutum ya yi raka hudu ya sallame kun gane ko ba laifi akan aka akwai hadisai da suka yi ishara kan haka kuma akwai hadisai waɗanda suke magana kan raka biyu-biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun laili masna masna sallolin dare raka biyu-biyu ce idan kun idan yanku ya ji tsoron fitowan alfijiri sai kammala da mai da wutari sau da aka akwai musamman na raka biyu din nan sun fi shahara kun gane ko amma akwai hadisan da suka nuna raka hudu kowanne akwai dalila kai musamman sallan tarawi kun gane ko to wannan to sai tambaya ta ƙarshe akan tambaya ce akan akwai wani hadisi da ke cewa wasu suna kafa dalili da wannan hadisi a yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa aljihadi ma'adin ila an takuma sa'a akwai jihadi har zuwa tashin kiyama ana so mu musulmai mu yi jihadi kuma suna kafa dalili da wannan hadisi akan malaman da suka ce ba za mu yi ya kai jihadi zuwa ga kafirai yanzu ba ba mu da iko al'umman nan ba su da iko a wannan zamani malaman da suke cewa wannan zamanin da muke kai kamar alin da musulman farko suke kai a madina ne kun san farko a makka kun san farko musulunci ana su me jihadi ko lokacin da sahabai suka ce za su yake kafiran makka saboda azabansu da fitinansu zuwa gare su Allah ta ya saukar da aya ya ce masu alamtara ilallazi na ladhina lahun lahum kufu aidiyakum wa aqimus sala su hanu daga yaki da suke so su yi da kafirai su tsayar da sallah ba su da karfin yaki a wannan hali to malaman da ke hada wannan zamanin mu da zamanin makalin da musulmai suke cikin makka ga rauni gare su Allah ya hana su yaki kuma annabi ya ce ga jihadi jihadi yana nan to ta yaya waɗannan malamai suke hana mu yaki kun dai fahimci masu tambayan irin wannan ko mutanen alka'ida da isis ko da yan boko haram duk su ne ke da wannan akidan yake-yake ko sun ce akwai hadisin da ya ce a yi jihadi su ta kawo ayoyin jihadi hadisan jihadi a yaudare matasa ji a kashe su go sojoji su kashe matasa musulmi alaramomi an kashe alaramomi a maiduguri Allah ta'ala ne ya su ta wannan shine tambayansu me tambayansu ke nunawa me yasa malami suka ce mu sai da jihadi yanzu cewa bai kamata mu yi jihadi ba to mu ji amsan da malamin suka bayar musamman babban malamin sunna a kasar saudiya sheikh salihu al ya ce na'am jihadi yana nan are yanzu ba shafe hukuncin jihadi ba amma abinda muke cewa sai sharutan jihadi ta tabbata komi yawan sallah mutum ba sharutan sallah yana da sallah <laughs> haka jihadi komi son ka jihadi sai an tabbatar da mai sharutan jihadi sau da haka sharutan jihadi daga jikin muna da karfi da za mu fuskance kafarai muna da shiri domin Allah ta'ala ya ce wa a'idu lahu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil hain. kuwa malamai suka ce Allah ya zo da kuwa bisa na kira kowane irin karfi da suke da shi ni mu ma mu yi shiri akan kayan yaki sau da haka kana da takobi ko bindiga kuma ga kafirai da jirage waɗanda suke <laughs> inna lillahi in an watsa guda zai gama da jihar naija baki daya <laughs> ba su da wannan shiri nuclear bomb ga weapon iri-iri na cigaba? gaba kuma kana alfahari da mai <laughs> takobi ga sun ba ka da hankali a wannan lokaci <laughs> saboda haka za a gama da ku ne kawai tun da yake Allah ta ya ce daga cikin sharutan jihari ku yi shiri ku samu karfi sau da haka idan kana da shirin irinsu ko sama da nasu ba hana ka jihadi da kafirai ba amma in babu Allah ta'ala yana jawo hankalinka yayin da yake cewa wala tulku bi aidikum ila taluka kada ku ja ku zuwa ga me halaka za a kashe ku ba kafirai za su gama da ku kuma ba manufan Allah ya bar mu kafirai su kashe ba fa ko mun ki ko mun so kafirai za su rayu a bayan kasa domin mu kungiya guda biyu ne fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir dole za mu yi rayuwa tare da su ba za mu gama da su ba saboda haka kada mu yadda su ma su gama da mu su gama da mu sau da haka mala ya ce irin wannan yaki da kuke bukata zai cutar da al'ummar musulmai babu wani amfani a ciki mu je mu tunkare kafirai da yaki alhali ba mu da shirin irin su wannan cuta ne amma in sun shige mu aka kawai mu yi kokarin da za mu yi amma mu je mu tsokane su da fada alhali sun fi mu har kasashen saudiya da su ake sai makamai ba da kafiran nan amerika da wa la'ilai <laughs> ko nigeria ba da gare su ya sai makamai ba muiya ne jama'a ba tsoron yaki malaman sunna suke yi ba a'a me yaki me zai aifar wallahi tallahi ba tsoro ba suna da ilimin Kur'ani da hadisai da suke magana kan jihadi saboda haka kai matashi kara jini sun da yake ba kada nauyi kan kaku. <laughs> ba hankali <laughs> ba mata ba yara ba gida ba arziki ko <laughs> kara zafin kai E, eh, dare ka Allah ya dawo da an kula matasanmu babban jihadi shine karatun a ji a koyi Kur'ani, littattafan hadisi in ka mutu a Najeriya ko da ba a shari'a musulunci ba za a tambaye ka wannan kabari ba cewa me yasa ba yi shari'a musulunci a Najeriya ba tauhidinka da shi za a gama za a fara ko aka kuma in ka mutu a Saudiya wurin da ake shari'a musulunci kuma kana shirka za ka shiga aljanna ko za ka shiga ba amma ka mutu a Amerika wurin da ake kafirinci da tauhidinka za ka shiga aljanna ko za ka shiga ba matasa mana Allah kiyaye mu ya Allah ba mu fahimta mai kyau ka raba mu da akidan boko haram da makamantansu da waɗanda suka zauna can garin bokane ko duk akidansu ɗaya kowa kafiri ne in ba su ba mummunan akida Allah kiyaye mu Allah ba su arzikin tuba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik